الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يورانا الثلاثة حكم وشاء رمضان حكم وشاء رمضان أنا الكريم في ثلاثة كبرى الهجرية ومثلا كم وشاء ديار جبوزي لغوم الشهر الميلادية wannan shi ne darasinmu na hudu a masallacin al rashidun da ke a gengi a cikin birnin Lagos kudu maso yammacin Najeriya wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da sharhin ma'anoninsa daga cikin suratul amfani, wanda idan ba manta ba muna cikin darasi na farko a cikin surar wanda muka yi masa zama uku kenan aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu mun kusa kaiwa ƙarshe insha Allah mu shiga darasi da ke kafin nan eh, muna da tambayoyi kamar haka assalamu alaikum malam akan haɗin kan musulmai ne shin idan aka taɓa 'yan ɗarika a matsayina na ɗan ahlus sunna zan iya na nuna ɓacin raina wurin ɗaukar banza ko wani abu makamancin haka to idan dai aka taɓa musulmi kowane irin musulmi ko da wannan musulmin yana aikata wani aiki na fasikanci wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba in dai aka taɓa wani abu da ya shafi mutuncinsa to haƙƙi ne na ɗan uwansa musulmi ya kare shi akan wannan haƙƙin sai dai in ya zanto kare shi akan wannan haƙƙin taimaka wa ƙarya ne ya tabbata a cikin ma'alimin tsabarani talata المعجم الكبير المعجم الأوسط المعجم الصغير daga Abdullahi dan kuma Allah ya kare da a gare shi a cikin dogon hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara an awratil muslimi satara Allahu awratahu duk wanda ya suturce al'aurar ɗan uwansa musulmi shi ma Allah zai suturce al'aurarsa wanda kuma duk ya tashi zabba an irbi a ƙihil musulmi ya ga an taɓa ɗan uwansa musulmi ya tashi tsaye ya kare mutuncin ɗan uwansa to Allah subhanahu ta'ala sai masa kaza da kaza maza Allah subhanahu wata'ala a cikin hadisi irin abin da za a yi masa na shakar da arziki to anan kawai musulmi aka ce shi kuma musulmi duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah a dan dariƙa a irin ma'anarta da muka sani shine wanda yake bin wani tafarki da yake jin cewa wannan tafarkin zai tashi zuwa ga Allah kuma yake ganin zai iya samun tsira ta hanyar ta tafar wanda mu a fahimtar mu kuskure tafarkin da ya kamata mutum ya shi ne tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman kuma a ɗariku ana zuwa da wasu abubuwan da suka saba wa addini na wasu kalmomi da ake yi a matsayin zikiri wasu ɗarikun suna da kiɗe-kiɗe wasu ɗarikun suna da aƙidar cewa akwai wani abu da in an yi Allah yana zuwa wajen ko manzon Allah yana zuwa wajen wannan a wajen mu sako ne da yawa daga cikin suna yin abubuwan da a gurin mu sun kai haddi na fasikanci inda bid'a fasikanci ce ta kan hana ma a karɓi hadisin mutum to amma duk da haka kuma mutum da zuri halatta a gare mu baya halitta ni da kai mu zauna mu ta namu in muka ci namun su Allah zai saka mu rana a kiyama kamar yadda bai halatta ka ci naman ahlus sunna dan uwanka ba to haka bai halatta ka ci nama na dan na wanda yake dan dalita ba kamar yadda bai halatta ka taɓa zuciyar ɗan halittun na ba ko ka ci mutuncinsa haka shi ma wancan tsakaninka da shi na ɗaya masa addu'a a bayan gidansa ka roƙa masa Allah ya shirya da shi na bi kuma bayyana masa gaskiya gwargwadon iko da hijima da kuma jurewa da haƙurin da haƙuri da wautar da zai iya haka wata kila idan kuma ya zanto yana tsare ya tace gaskiya, ya ƙi to a ci gaba da tsayar masa da hujja tare da musu da shi da tattaunawa billati a ahsan ba don kuma sai don wa'anda suke tare shi su fahimci cewa hanyar da yake kai ba a daidai take ba idan kuma su ma ba su fahimta ba to idan ku sauke nauyin ku a wajen Allah ne Allah ya nuna lin nasi ala Allah hujja to amma duk da haka kuma ko ya kan baya ku, kuma je ne ka dinga yi da shi kuma duk da haka ya fi kafiri a wajen da ya fi matsayin kafiri a wajen kuma duk da haka in dai ka yarda cewa har yanzu kalmar musulunci tana kansa to in ya mutu za ka iya cewa Allah ya kansa kamar da shehu na shehu mashayikh na shehu Muhammad Nasiru bin Al-Albani Allah ya kansa ya ba Allah ya samu dace sai eh, ya ce assalamu alaikum malam barka da ruwa, Allah ya albarkanci zuriya amin tambaya nake da shi malam suna son dan Allah a tsara yi min bayani akan wajen menene ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar mun ji a ma'anar sunna a rayuwar mu. abin da ake nufi da sunna shine yin abu bisa hujja da dalili akan cewa wannan abin shari'a ne haka manzon Allah yayi haka sahabbai suka yi wannan abin da ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sunna kawai duk abin da ya ci karo da shi kuma ya zama bid'a in mutum ya yi bisa rashin sani za a ce masa ya yi jahilci in ya yi bisa sani za a ce masa ya yi kuskure a gyara masa in ya ƙi gyarawa kuma za a tabbatar da sunan bid'a a kansa to amma duk da kuma Allah bai bautar da mu da kiran mutane da sunayensu ba sai dai maslaha kamar maslaha ta riwaya za ka ce wana mubtadi ne dan bid'a ne maslaha ta yi wa al'umma nasiha dan a guji mutum za a ce a hirɗinku da wana dan bid'a ne amma yanzu kawai haka nan in ba ka buƙatar ka yi wannan bayanin muna zonan shi ai ka mai gidan wani ɗan bid'a in dai za ka iya gane shi ba sai na ce ɗan bid'a ba sai halatta ce ɗan dan ne an gane ko wala bazu bil alqab wannan ce malam suna buƙatar shawara menene zai kusanta mu da Allah subhanahu wata'ala da samun yardarsa abin da zai kusanta ka ga da Allah shine wato takawa da jin tsoron Allah hadisin Abu Hurairah da Allah ya da a gare shi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma aktaru ma yudkhilu an-nas al-janna qala taqwallahi wa husnul khuluq yi wa Allah takawa kai kiyaye dokokin Allah da jin tsoron sa tare kuma da kyautata halaye da dabi'u to in kai haka zaka sami yarda Allah sannan kuma ka tsaya ta inda na wajen wajen ibada ibada tana sawa Allah ya soka kuma ya sa mutane su soka malam ina son a jawo hankalin matasa zuwa ga addini ko za mu dace da yardar Allah wannan aiki ne aiki mu kullum da matasa da dattawa da ƙananan yara da maza da mata insha Allah ba za mu rushe ba har mu gama karatu muna jan hankalin junan domin waɗanda ba sa kan tafarki su samu su hau kan tafarki wanda suke kai kuma su gode wa Allah sa'annan kuma su ci gaba da juyewa wajen bin tafarkin Allah muna godiya ga kwamiti shawara da muka bayar ta a sai tebul microphone kuma an siya da shi aka kun ga ayyan karatun ya ma ku gari ma ya fa haka ko amma dan Allah da a ce sai na karkato adaran ma ya karkato ai ne, ba da yi daɗi ba amma aka alhamdulillah Allah ya sa yadda suka siya su ma Allah ya ba su aljanna alaran ma mai Allah ya ce sai ka karanto mana daga ayar innamal mu'minuna أعوذ بالله الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم نعم Allah ya ce innamal mu'minuna lallai mu'minai na hakika sune allazina idza zukira Allah shine wanda in aka ambaci sunan Allah wajilat qulubuhum sai sai zuciyarsu ta raurawa tsorata da firgita ka gansu sun shiga taitayin su mun ba da misali na irin wannan hali da mummune suke tsintar a ciki to amma da aka ce idza zuciyar Allah idza zuciyar Allah an koya wanda ya ambatan domin a gwada masa cewa kowa ma zai iya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala idza zuciyar Allah abin da ake nufi da kuma zuciyar Allah a nan shi ne. ko dai idan aka gaya musu Allah aka ce to ku ji tsoron Allah ku yi kaza ku yi kaza domin azzikiru yana zuwa da ma'anar ambato na baka a faɗi abu ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi kudusi wanda ke cikin sahihai manzo Allah kuma yake cewa ubangiji yana cewa in zak wala in ni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wala in ni fi in zakartuhu fi in? khairin minhu to don haka azzikir kenan shi kenan sai zanto idan aka faɗa masa Allah fassara kenan idza zikira Allah da an faɗa Allah an ambaci Allah amma ba ana nufin irin yadda wasu masu da'awar soyayya da Allah kuma alhali ba su aikata abubuwan da Allah ya umarce su kuma ba su hannuwa Daban abin da Allah ya hana su ba suke yi cewa da an ce Allahu zai ka kawai zaba ta kama saboda san Allah a ƙarya ne sai ka ga yawanci irin wa'annan kiɗa da wasanni da wargi ya fi shigar musu zuci fiye da ambatan Allah amma sai ka kake da ma sai ta rabu karsana shi sa ibn al-qayyim ya nakalto a cikin irasat al-lahfan wa qalu kashirna bi hubb al-ilahi wa hal azkara al-qawm illa al-fitah sai da dinin cewa ai san Allah ne ya samu ma ya sai ƙarya ne na abincin da suka cika cika cika cika cika cikin su da shi ne ya sa suke wannan yi wa mayan ويذكرهم النار وحب الغناء وياسين لو سريت من صدع yace kawai algaita ce da jita da kayan kiɗa su ke sa su wannan mayan in ana buga kayan kiɗa amma da za a karanta surat yasin daga farko har ƙarshe ba wanda zai tuma a cikin su ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع Allah ya gani ibnu kai shi yasa da yan bid'a ba sa san sun tsane shi ba sa kaunar shi da shekul islam ibnu taymiya idza zikira Allah wajilat qulub idza zikira Allah idan aka ambaci Allah ko in aka faɗi wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya halitta idan suka ga girman halittar sai su tabbatar da cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala yana da ikon da zai iya yin duk abin da ya ga dama don haka in ya ga dama ya azabtar da su zai iya azabtar da su wannan sai tayar musu da hankali sai su tsorata su zikra Allah in aka ambaci wani abu da Allah ne ko kuma izazu ke Allah idan aka tuna musu Allah domin azzikir yana zuwa da ma'anar tunawa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح عسى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما فلما بلغا مجمع بينهما فاتخذ فسقط سبيله بالوادي سلما فلما جاوزا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا لنا لقد لقينا من سفرنا هذا جرما قال أرأيت yace ana aika iz aurena ila ta Allah ta ce ina kifin namu sai ce ai ko baka labari iz aurena ila ta sanda muka zo daidai wannan kurman dutsa muka huta a wurin ko to fa inni nasitul hut na manta kifin auren. wurin sai ce wa ba an sani mu illa shaytan amma ba kowa ne ya zuga na manta da shi ba sai shaytan an azkura na kasa tuno shi kaga azzikiru nan da ma'anar tunawa bayan ka manta to mu ne ko sun manta cewa Allah zai kama su ana tuna su sai su tsorata da sun aikata aika aika ya ce habawa ne ka fa san ba shi shi ne sai cina a lalle fa Allah zai maka kaza zai maka kaza to inda ka samu kanka a cikin irin wannan yanayi to insha Allah kana cikin ne amma wanda in aka tuna masa Allah ma shi ai na sani na sani ai wannan shaki ne idza zikra Allah al qulubuhum shi ne tsoro fargaba zuciya ta dinga rawa shi yasa annabi Ibrahim ya tsargu da ya gama mala'ikun nan sai shigo kafin ya gane su suna shigowa ya kawo musu dan maraki tanari ga kashe ya ajiye da ya gabata sai sai ce inna minkum inna minkum wajilun gaskiya na tsarku da ku la tawjad da ke karka tsaro karka ji tsoro da alwajil ne kinan jin tsoro na zuci Allah ta ta ce wajilat qulubum fil sujudin da qur'ana wa a tuliyat alaihim ayatu zadatu imanin. in an ce tala ya tulu al'asulu fi tala shi ne bin abu yana gaba kana bayansa yana gaba kana biye da shi attari shi ne wanda zai zo a baya don haka shi yasa ma larabawa suke kira raƙuni wanda yake wa sabuwa barbara suke kiransa attari saboda koyaushe yana biye da ita yana bayanta kamar yadda zuwa cikin waƙoƙin laraba ba lallai sai muna kawo waƙoƙin ba saboda lokaci su don haka shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ranar alkiyama ko kuma yadda al'amarin yake shi ne kowace al'umma ranar alkiyama za ta dinga bin aikin da ta aikata kamar yadda zo a kira'a amma a kira'a da take mashura ta jamhur ta gudu هنالك تبلو كل نفس to hunalika tabnu kullu nafsin ma asabat a qira'at jumhur kenan sannan kuma ya zo a cikin qira'a mutawatira hunalika tatlu kullu nafsin ma asabat wata ran tatlu za ta dinga ji to sannan at-tilawa tana zuwa da ma'anar fito da abin da yake a rubuce ko abin da yake a cikin zuci a ji shi a baka shi yasa sai da hausa sai a ce ne biyawa alƙira'a kuma karantawa to amma ka ga biyawa da karanta ai ɗaya ne ko to ubangiji za na ce wa idza tuliyat alayhi ayatu abin da za a ce da karatu ya zama ko biya abu ya zanto tilawa daga asalin bin abu kana biye kana gaba yana baya yana gaba kana baya saboda ai harafi ne ake biyar da shi zuwa harafi su haɗu su baka kalma abu wata kalma da wata kalma ha'a a haɗa jumla shi yasa sai aka kira shi da suna tilawa to bace ce wai ya tare alaihim aya wannan yana nuna mahimmancin karanta alqur'ani a kowane irin yanayi sawa'un dan kafa hujja ko kuma dan a ƙara wa mutane imani mummune an karanta alƙur'ani zadatu imanin sai wannan alƙur'ani ya ƙara musu imani to don haka kamar yadda ya tabbata a cikin mustadrak al-hasim bi sanadin kan aqarrahu alayhi az-zahabi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa ishna burhatan min az-zamani mun rayu a gaban manzon Allah sama a tsawon lokaci wa nahnu fi siyanul hazawira a lokacin muna samari ɗan bana bakwai wa inna ahdana la yu'tal iman qabla al-qur'an yace sai naga ɗaya daga cikin mu Musa habbai yakan samu tarbiyya a wajen Annabi sallallahu alaihi kafin ma al-qur'ani ne fa idza nazala al-qur'an idan qur'ani ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi yace sai mu koyi qur'ani da yadda ake karanta shi da abin da ya kunsa wa ma yajibu ko yanbaghi an yuqifa inda ko da abin da inda ya kamata a tsaya dangane da hukuncen hukuncen Qur'ani da ce fazzadna imana sai imanin ya karu ya ce sun aiki ku ya ce amma ku tabi aiki da yake ba irin ba bane sai na ga ɗaya daga cikin ku wa inna ahadakum la yutal qur'ana qabla iman sai ka ga mutum ya tafasa bai kore ba ga karatun tili amma kuma babu imanin da tafiya. mutum ya karanta alqur'anin amma ma bai ba ma ya jin dadin saboda karancin imani al-imam abdurrahman abdullah ibn abdurrahman al-jarimi Allah ya ji kansa da rahama shaykhul bukhari kuma abokin bukhari malaminsa kuma abokinsa fiƙasun ne sab da duka sun yi ruwaya a wajen imam bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawud da nasai da ibn majah hiransa da bukari shekara ɗaya a mutuwa ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar a cikin sunan ɗinsa sunan jarumi ya rawaito hadisi asar daga mu'azu dan jabal Allah ya dade da a gare shi yake cewa ka yabla alquran fi suduri aqwamin qur'ani zai zo ya rike a cikin zukatan wasu mutane masu karancin imani kenan yanzu kuma kamar yanzu yake gaya mana fa yatahafatu sai ya dinga yagewa a zuci daɗinsa yana raguwa tasirinsa yana tafiya kama ya hafatu sau kamar yadda tufafi suke in sun tsufa ya qara'una ji la yajiduna lahu shahwatan wala ladza gashi suna shi alqur'anin amma ba sa baya musu dadi yalbasuna juru da qurani ala qulubi al suna sanya wa kura ne fata afiya a'maluhum kulluha qama'un gaba ɗaya ayyukansu su kwaɗayi ne la yuqaliquha khawf ba tsoron Allah a ciki in qassaru qalu sanablu in suka kasa kaiwa abin da ake so inda ake so su kai suka bid'a suka kaza in an gaya musu sai sai ai sanablu in ai Allah ya da asanna asanna za mu kai wa in asa'u kuma sun saba qalu ai ba ne mu ai da in ce mu ahli sunna ne ga ai daɗin ta zai kaza ne ga ƴan kaza dan in ka taɓa ɗan daba ɗan shaye shaye ɗan area ko ɗan mene sai sai ai daɗin ta zai mu ba ma neman maza ga ƴan neman maza can ga ƴan neman maza can in ka taɓa wancan kuma ya ce ga ƴan kaza kuma ga suna karanta alƙur'ani ya qara'una la yajiduna lahu shahwatan wala nazza to za mu su wa'annan mu'minan jabiri amma mu'minai na su ne gaskiya sune ke wa'idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman mun yi magana akan ziyadatul iman mun kawo mazhabin ahlus sunnati wal jama'a cewa imani yakan rabu yakan karu yakan tafi ma gaba ɗaya kuma dawo wanda ya rabota shi ne wanda yake da cikakken imani wanda ya koma zuwa ga Allah zuciyarsa ba matsala akwai abubuwan da suke tafiyar da imanin mutum akwai abubuwan da suke rage imanin mutum daga cikin abubuwan da suke rage imanin mutum ko suke sauya imanin mutum na ɗaya akwai rashin lafiyar zuciya zuciya ta kamu da matattara na biyu akwai wato wato akwai al-isra'u li waswasati shaytan mutum ya dinga giyewa ko dakata wasu wasi na shaytan na uku kuma akwai bin san zuciya rashin lafiyar zuciya kuwa ta shafi munafunci ɗaya da kenan na biyu kuma wato ta shafi ƙirƙashewar zuciya da rashin sauraron wa'azi ko an saurara a kifi na uku kuma ta shafi ƙyashi an san ƙyashi ko shi ne zinarar larabta ake cewa hassada na hudu ta shafi ƙiyayya kiyayya ka ji ka tsani mutane to wannan yana rage imanin mutum Al-Hassan, الحسد والبغضاء والنفاق وقسوة القلب sai kuma na biyar alkibur girman kai wayannan abubuwan su ne virus ɗin da in suka shiga cikin zuciyar mutum za su sa rashin lafiya munafunci ko yana abubuwa da yawa ne amma mafiya fitowa filin Allah ya kai mu suratul tauba za mu ji suwaye munafukai amma mafiya kofin da suka fitowa fili na munafunci guda biyar ne uku sun zo a hadisin Abu Hurairah da Inda Bukhari wa Muslim sannan hudu sun zo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As inda Bukhari wa Muslim amma a cikin hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As an maimaita guda uku aka ƙara guda an maimaita guda biyu aka ƙara biyu kaga an ka ɗauki biyu a tsara da uku ya zama biyar kenan hadisi abu hurairah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wannan ya bukhari da musulunci. a ruwayar musulun wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim idza hajjata kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana hadisi Abdullahi dan Umar kuma arba'un من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خطرة منهن كانت فيه خطرة من النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر هذا شيء إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا سلم من ينزفكم منافقين ragowa kuma suna cikin suratul nisa'i suratul ahzabi suratul shawra da sauran surori da alqur'ani wannan sune abubuwan da suke shiga zuci da rage wa mutum imani to mu a aqidar mu ta ahlus sunnah wal jama'a wanda diya yana aikata sako in dai ba mushriki bane to al'amarin sa yana wajen Allah in sha'a azzabahu in sha sha'a fa'an amma mu dai la nahkumu illa bil zahir zamu ce masa tsoro ba wai duk wanda ya mutu kawai ya san sakaci duk wani dan a duk wani fasiki duk wani dan iska an ya mutu sai ai la'alla Allah ya rufe wala amma dai kai tsaye ba za mu yi jazabin cewa yanzu yana cikin urgunin wutar jahannama ba faɗa ba in dai ba kafiri ba ne ba ka shiga tsakanin mutum da ubangiji ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin sahal ibn sa'id al-sa'idi Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبتون الناس وهو من أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبتون الناس وهو من أهل الجنة لا ينفذ إيه سأيكي نعين الجنة أزاهري أما كما وتلاش ولكم ذي سأيكي نعين فيما يبتون الناس أزاهري يجب أن يسيغني الهاري كما الجنة راشي ga kuma hadisi Allah ya kalmar Allah ya kare da a gare shi wanda yake cikin sahihu muslim ko kawai lalli la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha ta yi sanda ne shi aikin wutar baka sani ba وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها to a aƙidar mu ta ahlus sunnati wal jama'a cewa duka wanda yake aikata manyan laifuffuka kuma ya mutu bai tuba ba to kawai yana cikin gare al'amarin sa yana wajen Allah amma mun sani Allah yana azabtar da masu aikata wannan laifin shi yasa Imam Safarini a cikin al-Aqida Safariniyya yace cewa wa man yamut wa lam yatub min dhanbi fa amruhu mufawwadun li rabbih duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubinsa sa ba to al'amarin sa yana koma zuwa ga Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa aqidar khawarij kuma ta saba wa ahlus sunnah wal jamaa kai tsaye su a wajen su shine al-iman billahi tazzabu idza dhahaba ba'dahu dhahaba kullu shi imani ko ya yi dan tabbatu shi kenan ya tafi gaba daya kuma in mutum ya mutu zai zama khalidun ne mukhalladun fil nar sai mu'tazila su kuma ya suka a tsakiya sai suka ɗauki matsayin da ake kiran sa manzila bai da manzila ɗin sai suka ce a mu kuma ba za mu ce imani yana karuwa ba za mu ce yana raguwa baya karuwa ba ta ga to yanzu a ganin ku wanda yake aikata sako fa manyan sako kamar wanda ya je wajen boka ko wanda ya zina ko wanda ya zata ko wanda ya ci dukiyar marayu ko wanda ya zalunci duka ayyuka ne da Allah ya faɗi irin hukuncin da zai mutum ko wanda ya ci kai sai na ce to shi dai ya kafir suka ce a'a ba kafiri ba ne. to musulmi ne suka ce a'a ba musulmi ba ne. to me suka ce yana nan a manzila bai na manzila kai. yana nan a a shi dai ba musulmi ba shi ba kafiri ba sai aka ce to annabi da sun yana iya ba in ya mutu ba sai suka ce in ya mutu ko huwa khalidun mukhalladun fil nar sai suka dai suka dace da kawari a natijatin nihaiya final result suka ce su su ma ra'ayin su irin na kawai kaga anan mazhabi daidai shine mazhabin ahlus sunnah wal jama'a kai dai in kaga mutum yana aikata sako ka je masa su hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunan ibn majah daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a garin shi suka tambaye suka ce shin manzon Allah kuma ya yi muku bayani game da ayar da Allah zai yi da mutane wajen ganawa da su kun san kowa sai ya tsaya a gaban Allah an yi an yi ta tsari ko ɗaya bayan ɗaya ne wani ce shi a gama da cikin da kuma bai san Allah ba shi na ruwan Allah wa ma abu na illa wahidatu talatin ما خلقكم ولا بعثكم أو هو أقرب to kaga Allah a wajen sa duka ɗaya ne lokaci ɗaya zai muku zai busa duka a taso ba da san wai ba B ba A ba C in kana illa sai a tan wa'idatan ma laha min fawaq ita al-qiyama ba a mata kwangi an san kwangi ko abin da ke kira kwanyi shi ne taƙa ta biyu da ake wa nonon taguwa in an taƙa ta farko to aka gama rabawa su da sai ko ya shigo a ce ayya ga shi nonon ya ƙare ta a ce a ji an yanzu ya ɗan taru dan abin da ya taru da iska sai a taƙo shi wannan shi ne kwangi ake cewa da hausa hausan zaure to to mala halin kawa ita ba a shi ne ko in an ce hausan zaure hausan malin ta ce wanda ake karantawa a tsoro amma in ka zo magana kuma ka ce da mutane kwangi sai ka yi musu bayani ko ba haka bane to saboda haka ita alkiyama za a yi ta tsakari sai Allah dan kuma yace manzon Allah ya ga mana inna Allah la yujni abdahu almu'mina ila sanati Allah zai janyo mutum ya kawo shi gaban sa sai ya ce da mala'iku urdu alaihi sirara dhunubi a dauko kananan laifukan sa a aje masa sai a tara masa kananan laifukan sa sai sun taru sun cika sai ubangiji ya ce wa ya aikata wannan sai ce ya ubangiji ne wa wala ya sabi wa yin kira ha baka isa kai ce a ba amma ɗan ƙananan laifukan kana da uzuri ce ya ubangiji ba ni da wani uzuri hatta zanna annahu hali hatta ila zanna annahu hali sai ka ta ci ka gama halaka shi ke nan? saboda ba ma a ɗauko manya-manyan zunuban ba su wanda kai ma ka san ka yi su amma sai kai shuru ba za ka ma da a yi su ba kuma ka san Allah bai manta ba amma dai sun da iya waɗannan aka kawo shi nan, in a kan waɗannan sun yi ma dai kai an ma yi maka karamci wanda da sai to ya za a yi shiru sai wani zai ce da mara'ikun da to komai da kowane mummunan aiki ya zama kyakkyawa Tafi sai a juya sai su zama shawa sai mutum ya gudun shi ai ya ubangiji ai akwai wasu ayyukan bangansu an kawo su nan amintu a'malan la araha huna Allah dan Umar sai suka yi dariya shi ma ya ce san da manzon Allah ya ga yayi dariya shi ma manzon Allah ya dariya ubangiji ma sai yayi dariya sai ubangiji sai to haba ba wa na san da ka aikata su a duniya cikin sakane ban bari an gani ba fa ana abshiru halaka fil akhirah yanzu kuma zan gafarta maka wannan shine mataki na goma daga cikin matakan da shekul islam ibn taymiya ya kirga da Allah yake ceton mutum in baka samu wannan ba za ka iya samun wancan in baka samu wannan ba za ka iya samun wancan in baka samu wannan ba har a zo lokacin da kawai Allah shi kaɗai san dalilin da yasa ya maka abuwa to kare nan jijjirman laifi in mutum ya tuba Allah zai ce ba shi fa ahli sunna suke cewa ka jira da ma'al zunubi jijjirman sa inda za ka istighfari to zai tafi ya ba zan san kuma a ce wai ya zauna ya ci gaba da mulki Allah ya samu dace to wannan yana tabbatar mana cewa al-iman yazidu wa yanqus iman yana karuwa yana raguwa zadatu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun abu na uku shine kuma su suna dogara ga ubangiji idan zikra Allah wa jalat qulubuhum na daya idan tuliyat alaihim ayatu zadatu imanan na biyu na uku wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ga ubangiji ayoyin tawakkali suna da yawa amma za mu bar su sai a gaba insha Allah za mu nazari kan tawakkali amma a takaice ne, bin hanyoyin da ake bi wajen samun abu tare da jin cewa ba ne bayarwa sai Allah da fuskantar Allah da roƙonsa wannan shine tawakkali amma wai ana nufin ka zo ka ce shi kenan suna jin yunwa amma na dogara ga Allah sai ka koma gida ka kwanta manzo Allah ce law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu himasan wa taruhu biqana inda za ku dogara ga Allah irin yadda tsuntsaye suke dogara ga Allah ka ji wata hikima ta manzo Allah tsuntsu in ya dogara ga Allah zama a gida tabdu da sassafe fita ba komai amma in ya ta kawai yawo a sama tsuntsaye kala kala ne na taɓa cin wani mutum yana kirga tsuntsaye ya kirga su sun fi ɗari kowanne yana faɗa hanyar da yake biyu don cin abinci akwai wanda sai ya je ruwa ya tsaye abincin yake kuma, irin su zafi da sauran akwai wanda kuma a bishiya ce zuwa su ci kudaje akwai wanda su ce su ci kaza ba wai ana nufin kawai sun yadda wasu ke fasara hadisin kawai in ya fito in ya gabas in ma sai ya dawo shi kenan ya jiya, ko shi ba sun dogara ga Allah sun san Allah ne mai bayarwa amma suna fita nema ba wanda ce in kai iza waka sai kuma kai iza kafa in kai addu'a sai ka buta wuta ko ba ka bane to wa ala rabbihim yatawakkalu in ba ka da lafiya ka nemi magani amma wa ke bada lafiyar shine Allah Allah ne kadai yake bada lafiya in kuma mutuwa ta zo to jin maganin da za a yi ba yanda za a yi إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مقدور الأذى هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى duka likitancin likita in mutuwa duk zai ita ya dauke amma suke nan yanzu misali mutum ne ya shiga rangaran da ya kai yanayin ana ganin kamar zai mutu shi kenan sai a fasu kai asibiti a kai ya cika asibitin ma ibada ce neman magani an an je asibiti in suka auna suka tabbatar da cewa ya mutu amma ransa bai fita ba kun san mutum ya kan mutu ransa bai fita an kwakwalwa ta mutu alwafatu imani to mutum ya mutu kenan amma tare da haka sun san ba zai ƙara gobe ba amma sai a ɗauke shi a kai shi al'inayar murakkaza intensive care unit a je a kai shi ICU a ci gaba da kula da shi har zuwa lokacin da zai mutu inda ba da ba riko da asuwa ya ce to a je a ɗauke shi a mai da shi وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة سنة في قيد صلى قيد صلى شيء جيوا الدين وجه قيد صلى ويا قيد الدين duk wanda ya so da sallah to kuma ya fito an fita an ana sa hani min ba da ya so abin da yake kasa da sallah duk abin da za yi wa Allah ka burge shi, bai kai ka ce a yi salloli ba shi yasa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka Abdullahi dan Mas'ud wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah ce as-salatu fi awwali waqtiha batu akan sallan Allah ya zai zo gaba wani ma razaqnahum yunfiqun sannan suna kokarin yin ibada da tasirin da yake kaiwa zuwa ga wasu mutane shine suna ciyarwa ciyarwa ta wajibi ta zakka da ciyarwa ta mustahabi to kaga mutanen da suke yin haka ula'ika waɗannan humul mu'minuna haqqa sune mu'minai na gaske wannan ya nuna akwai mu'minai waɗanda ba na gaske ba kenan mafhumul mukhalafa shine akwai mu'minan da ba na gaske ba dallat al-ayatu bi mafhumiha ala anna al-iman haqiqa anna al-iman haqiqatan lalle imani yana da haqiqa wanda sai ka cika waɗannan sharɗan sannan za ka zama cikakken mumini in ba haka ba za ka yi ta cewa kai mumini ne amma ba ka zama mumini na gaske ba to kuma ga bayanan hanyoyin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hadisi ya tabbata a cikin mu'jam tabarani ko kuma a cikin musnad al-bazzar imam abubakar al-bazzar ya rawaito shi da isnadin da imam al-haythami Allah ya ji kansa da rama a cikin majma'u az-zawaid ya bayyana cewa akwai Yusuf ibn Atiyya a cikin shi kuma la yastajib bi ta hanyar Allah ya ƙara yadda a gare shi an rawaito shi daga al-mu'jam al-tabarani ta hanyar al-harith ibn malik al-ansari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya jibta al-harith sai ya ce masa kai fa asbata ya haritha harith ko haritha ya ya karwaye gari ya haritha sai ya ce ya rasulullahi asbatu mu'minan haqqa ainihin nawaye gari ina mumini gidi cikakken mumini na gaske masha Allah barakallah, ka ji confidence ko sai na tashi ni mumini ne cikakke sai manzo Allah kuma ce um to ma ta kul ma za ta kul ka ka dai duba abin da ka faɗa fa inna li kulli shay'in haqiqa duk abin da ka sani yana da haƙiƙa yana da tabbas fa ma haqiqatu imanika kai a ganin ka ne haƙiƙanin imaninka sai ce azabtu ah, sai ce cewa azafat nafsi an dunya yace ya rasul abin da na faɗa haka zuciya ta gaba ɗaya ta tattara sabon duniya ba ruwana da abin da shafi duniya ni yanzu ba buri na yaushe zan gina gida yaushe zan canja mota yaushe zan sake aure ni rayuwa ta lahira na ke in ka ga yi wani abu na duniya dan ya taimaka min na yin tafi lahira amma ba ita ce a gabana ba to wannan sa fa ashar su dai sai zan to kullum dare na ba bacci sai roƙon Allah sai sallah wa na nahari kullum rana azumi dan neman lahira wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi barida ni gani yake kamar ga al'arshin ubangiji nan jini da muzu wa ka'anni anzuru ila ahli aljannati yatazawaruna fiha ni yanzu gani nake kamar ga ɗan aljanna suna kai wa junan su ziyara wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yatadagawna fiha gani nake kuma kamar yanzu ga suna ta suna ihu a cikin ta فقال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم يا حارثة عرفت kwarai ka san hakikalin imani kwallon don har ka tsaya akan yadda kake wani hadisin yana da rauni kamar da muka fara cikin sanin da akwai Yusuf ibn Atiyya wanda Imam Bukhari ya ce masa mun munkar hadith Imam Ahmad ya ba'a fashi Yahya ibn Malik ya ba'a fashi da sauran malaman hadisi amma mazmunin abin da hadisin ya kunta gaskiya ne akwai dalilai da cikin littafin Allah da sunna maza su ce karfafa an fahimta da haka duk mutumin da ya saki duniya ya sallama duniya to haƙiƙa ya cika muni kuma zai samu aljanna Allah subhanahu wataala ya ce fa amma wa fa amma man khafa maqama rabbih Allah ya ce wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ga ya sallama duniya ce ma wani da anil hawa ya hana zuciyarsa abin da take so sai abin da shari'a take so fa inna jannata hiya al-ma'awa wannan aljanna ita ce uwarsa ita ce hukumarsa Allah ya sa mu a cikin su ulaika humul mu'minun haqqan to Allah ya faɗi aikin saura kuma na da. Sallace ya ce lahum darajatun inda rabbihim wayannan mummunan Allah ya canza musu matsayi matsayi mataki mataki daraja daraja a wajen ubangiji a aljanna lahum darajatun inda rabbihim kowa yana da mukaminsa akwai wanda sa ya kai ya wuce akwai wanda mukamin nasa ya kai ya kusa kaiwa ba duka za a shiga aljanna iri ɗaya ba kowa kuma akwai abin da ke kai shi aljanna wani sadaka ce take kai shi wani sallah ce take kai shi wani istighfari ne zai kai shi wani tausayi ne zai kai shi wani tsan tsoron Allah ne zai kai shi wani aikata abubuwan alheri ne za su kai shi wani kuma barin ayyuka na munkari ne za su kai shi wani taimakon mutane ne za su iya kai shi to akwai wanda kuma gaba ɗaya ya haɗa da taimakon mutanen gaba ɗaya kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna tana da ƙofofi da yawa a cikin mutane akwai wanda za a kira shi ta kofar azumi wani ta kofar sallah wani ta kofar sadaka wani ta kofar wani ta kofar maza Allah ya faɗa sai sai na Abubakar yi zumbur a cikin sabbai ce ya Rasulullahi akwai mutumin kuma da za a iya kiransa ta kofofin gaba daya sai maza Allah ya ce kwarai da gaske wa arzu an takuna minhum ya Abubakar shi sa Imam Bukhari sai rawaito shi a cikin Kitabul Manaqib babu ma a cikin manaqib Abi Bakr ba'da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin kitab a cikin Sahih Bukhari yace kai ma ina sa ran kana cikin su ya Abu Bakr Allah ya hada mu da shi amma fa yayi aiki domin ya tabbata a cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man min ya tara sahabban yace man min kumul yawma ada maridan a cikin kuwaye yau ya je duba mara lafiya duk ina baka ce ni ne ya rabu Allah na ji yau yau kan na fito da duba mara lafiya man minkum man minkum al-yawma tabi'a janaza wai a cikin ku yau ya bi janaza yace ga ni ya rabu Allah shi kada ya daga hannu duk wani aiki da manzo Allah ya faɗa sai na Bakar ya yi da amana ba kare ko sai manzo Allah ce ba ba yadda za a yi wa'annan sifofin su haɗu a tattare da mumini ba ce Allah ya masa kaza da kaza ba Allah ya bada mu cikin hadisi kaga sai na bakar ba ba haka nan a fance samu wannan matsayin ba sai da ya aiki dan haka ku tashi ku yi aiki in kuka insha Allah Allah zai ba ku ladan aikin nan ku tun a duniya sannan ku je lahira ku saba lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu al-imam abdahab ibn muzahim Allah ya ji da rama ɗaya daga cikin tabi'ai daga makarantar abdullahi dan abbas yake cewa ahlul jannati ba'dhum fawqa ba'd abin da ake nufi shine yan aljanna wasu sun fi wasu khayra alladhi huwa huwa fawqa fadlahu 'ala alladhi huwa asfala minhu duk wanda yake sama Allah sai ya bude masa ya dinga ganin yadda na kasa yake rayuwa amma na ƙasa ba zai gano yadda na sama yake rayuwa ba duk mutumin da baka ga yadda yake rayuwa ba aljanna to ya fi ta in kuma ka dinga gano yadda wani da wani suke rayuwa to ka san kai ka wuce nan kai tsaye kawai ka wuce wannan wurin ya tabbata a cikin hadisi daga wato eh, imam al-hakim ya rawaito bi isnadin ala shart al-shaykhain daga abin sa'idin al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi bi isnadin sahihun da ghairihi kenan ala shart shaykhain yake cewa afwan ba hakim ba yana cikin musnad Imam Ahmad da musnad na Abd ibn Umayr bi isnadin ala shart shaykhain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahla illiyin wanda Allah zai sauke a wani wuri da ake kiransa illiyin wani masauki a aljanna la yarahum man asfala minhum na kasa da su waɗanda su ba su kai wannan VIP din ba suna iya kallo su kama tarawna al-kawkab al fi ufuqin min afaq sama kamar yadda ku anan kuke daga kai ku kallo sauraro ku gan shi yayi nisa to haka su ma yan aljanna yan GRA din aljanna yan VIP ɗin kenan Allah ya masu cikin su haka ake gano su sun yi shan su kuma suna kallo ne suke yi a ƙasa. amma kai dai ba za ka iya isa inda suke ba na annabiyuna wa siddiquna wasu shuhada wa salihuna kenan Allah ya masu cikin su lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun gafara ku shine ko da mutum ya mutu da wani abu ko wata matsala da bai yi sulhu da Allah ba in dai ya tsaya ya cikkita rayuwarsa to Allah sai ya gafarta masa da ba wa rizqun karim Allah subhanahu wata'ala ya ba shi arziki kuma wanda yake na karamci wannan na ɗaya daga cikin rahama ta ubangiji da falalar Allah subhanahu wata'ala da ya sanya bayan su zama mutane masu mabambanta falala Allah ya sa mu a cikin su wannan shine darasi na ɗaya sai mu shiga darasi na biyu wanda ta shi shine

يجادلونك بالحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم نعم، وإذ يمدكم الله وإذ يمدكم الله إلى الطائفة عسى أن وتودون أن غير هذه الدرجة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحب الحق ويبغض الباطل ويبغض الباطل ولو Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda ubangiji ya fito da kai daga gidanka daga Madina ka farfajiyar Badar domin aran gama da arna wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun gashi da yawa daga cikin musulmai ba su so aka kutsa yakin ba kuma wannan ya zama maslaha a gare su to kamar haka ne Allah ya tabbatar maka da haƙƙin cewa kai za ka raba ganima yadda ka gani ya dace da haka ko da wasu daga cikin muminai sun ji kamar abin bai musu daɗi ba kamar sa'ad bin abi waqas to ƙarshe abin zai zame musu alheri an fahimta kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wannan ɗaya daga cikin tafsiri uku kenan da aka yi wa aya wa inna fariqan min al-mu'minin karihun yujadilunaka bil haqqi fil haqqi suna musu da kai fil haqqi akan gaskiya ba'da ma ta bayyana bayan gaskiyar ta bayyana a gaskiyar ku shine annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana ce musu kamar yadda ya tabbata a cikin a tafsir na ibnu marzuya da kuma ibn abi hatim ta hanyar abu ayyub khalid ibn zaid al-ansari mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina Allah ya kare da a gare shi yace qala lana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma da Allah sallallahu alaihi ya gaya mana wa nahnu bil madina tun kafin mu baro madina ma a fito yakin badar wa balaghahu anna ira abi sufyan qad aqbalat aka gaya masa cewa ga rindinar rakuman Abu Sufyan nan sun taho daga Sham sai maza Allah ya ce ma rauna me ra'ayi ina ganin mu fita la'alla Allah ha? ina sa ran Allah zai samu ciwo gani ganimar rakuman nan wa yusallimana kuma ina sa ran Allah zai kubutar da mu ba za mu ci ba za mu samu wata matsala ba kun ga tuntun manzo Allah Allah ya masa wahayi cewa za ku je lafiya ku dawo lafiya kuma ya gaya musu kuma sun san manzon Allah ba zai karya ba amma da aka manzon Allah ce ku zo mu kuka ya ce kafin ya rasulullahi ma kuka mu ba wacce muke so amma wannan abin ba mu je gida mu ƙara shi kaga yujadilunaka fil haqqi suna musu da kai akan gaskiya ba da ma ta bayyana bayan tuntun bayanin ya gabata cewa za ku ci nasara sai ga shi da aka ce su tafi ka annama yusaquna ila al-mauti kai ka ce kora su ake zuwa ga mutuwa wa yan zuru na suna ganin ta iri iri kai kana ganin mutuwa za ka tafi ne ai wai wani ya ce da kalli wanda ya mutu san ba a tsaran sa yake fuskar sa kawai za ka kalla da san ba a tsaran sa mutu ba to ka kai ku ga motar kana ga mutuwa kana kallon ta ba ka tafi inda take ba to wai saboda tsananin yadda wasu ka dinga turciwa suna ya rasu da layin abin mu je mu ƙara shiri ga shi ta kubban mu kaɗan ne ba su fi ta kubba hudu ba raƙumin mu ƴan kaɗan dawakan mu guda biyu kawai ga mutanen nan suna da yawa ga su a ƙoshin ga ba mu da ruwa Maza Allah ce in mu je dai Allah zai ba mu nasara kuma aka shiga din kuma aka ci nasara ka ma yasaquna ila al-mawt wa hum yanzurun Allah ce wa in tuna. lokacin da ya yi hukumullahu inda sabu hadaini Allah yake muku alƙawarin cewa za ku ci nasara ku rinjayi ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu ko ƙungiyar Abu Sufyan da ta taho da fatace da ayari da dukiya mai yawa da raƙuma daga Sham za ku ci ganima ku ƙwace raƙuman ku koro su Madina ko kuma ƙungiyar da Abu Jahal yake shugabantar ta wacce ta taho da makamai za ku yaƙe su ku karkashe su ku ci nasara dole ɗaya za ta faru to kun ke wato tawagar Abu Sufyan da ta fahimci cewa an raba manzon ana sa hankali sai ta canja hanya sai ta gudu kamar yadda za mu ji labari da suka ne suka gudu yanzu ya rage saura guda ɗaya kuma dama Allah ya ce ɗaya eh, za ku ci nasara yanzu wacce ta rage kenan wata take available ita ce za ku shiga kawai na halakum cewa ɗayan nan za ku ci nasara a kanta wata an na gaiwa za ta shauka ta kuma lafu. ku kuma ku tuna lokacin da sai kuka dinga fatan ina ma dai a ce wanda ba mashi ba ta ba wahala a cikin da ita ce za ku ci nasara ta abu ta biyar kenan domin wannan ta abu jahal akwai makami da kansakali da karfi da fada sai ka ce ku kun yafe wannan waccan kuke so amma shi kuma Allah wannan din yake so wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati shi kuma Allah abin da ya so dama shine ya tabbatar da gaskiya domin a gane cewa addinin Allah shi ne sama da kowane addini wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa wato ya ɗaukaka musulunci wanda shi ne gaskiya din bi kalimatihi da kalmominsa wa yubtilu al-batila bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke tushen kafirai ta hanyar kakkashe manya-manyan su shugabannin su idan Allah ya tabbatar da gaskiya ta hanyar ɗaukaka musulunci wa yubtil al-batila ya kuma lalata ƙarya ya rusa ta walau karihal mujrimuna ko da mujrimai su laifi su ne mushrikai su yi wannan ita ce tarjamar waɗannan ayoyi idan muka ɗauka za mu ga a ciki akwai bayanin irin yadda manzo Allah suna yi fama da sahabbai kafin amma kuka a yakin badar to da Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baytika bil kama kamar ko kar ana so a kwatanta wannan jumla da wata jumla da ta wuce kenan to kamar misali in a hausa ne sai sai ce kamar dai yadda ka ganni yanzu ina yin kaza to me ne kama da yadda yanzu dole akwai wani abin da ya kama da shi ko dole an ala misali sai an samu abubuwa biyu sai an san shi ɗaya kuma ake so a kwatanta shi da shi sai a ce kaza kamar kaza to anan malamai sai suka ce wannan kama ɗin da aka ce tashbihin nan wannan jaro majaro ɗin kafin tashbihin da kuma wannan maɗin da take jikinta muta'alliqun ne bil ganima za ka mai da shi ne zuwa ganima ya tsaro na ganin alfar kulin alfar da zai wa rasul fatta kullahu wa asbihu za ka bai kuma su da ji dadi ba to manzo Allah sai ubangiji yake sa wannan abinda da manzon Allah ya yi muku na kaso da wannan abin da aka sauka muku na wahayi ai kafin nan da san da kai kuka shiga akan yayi kuma karshe aka takura muku kuka shiga kuma aka ci nasara da haka ya in bi ka shuɗe a cikin al'amarinka li amrin lahi da al'amarin Allah zul ghana'im wajen kasa ganima kar ka ji komai wa in kai ko da ka ga ba sa su a matsayin ka na jagora kar ka damu da rashin son su tamama baita fi khurujika min baitika kamar yadda ka fito daga gida ba tare da wani abu ba وهم كارهون ذلك وسبع أثر أكيات با كما عند الإمام الفراء إلى السنة يما تمسوها عبادة معنى ولن آية أحكا wasu malaman kuma suka ce a'a abin da ake nufi shine yas'alunaka 'anil anfal za su tambaye ka game da musu da musayin yawo da tattaunawa to kama ja da lokaci ka kamar yadda sanda zaka fito ma sai da kuka yi sa'an da su da haka sai zanto kad jadaluka fi amril ghanaim sun yi musu da kai da sussa da sa'in sa akan al'amarin ganima kama ja da luka fi ikhrajika rabbika kamar yadda suka tattauna da kai game da yadda ubangiji ya fito da kai an fahimta wannan ma ra'ayi akwai wani ra'ayi kuma daban wanda wannan ra'ayi wasu daga cikin malaman tafsiri ne suka fi a kansa kamar yadda ibnu al-jawzi a cikin zalil masir ya dingina shi zuwa ga جماعة من المفسرين akwai wani ra'ayin kuma Ta ra'ayin shi ne ganima ta Allah da manzonsa ce innal anfala lillahi wa rasul sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wajib wannan haqqi ne na wajibi kamar yadda waye fito da kai daga gida Allah ne shin akwai wani wanda yake da haƙƙin da zai ce ni ne na fito da kai to kama akara daga rabbuka bil haqqi kamar inda ubangiji ya fito da kai bisa haƙƙin cewa shi ya fito da kai to haka shi yake da haƙƙin da zai raba ganima da kaga al'amru kulluhu yarzu'u ila al-ghanima akwai ragowar maganganu guda hudu wanda lokaci ba zai bari ba mu kawo su in dai an fahimci ayar a haka kama akara daga rabbuka bil haqqi bai dika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun jidalunaka bil haqqi fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mawt wa hum yanzurun to yanzu abin da ya rage mana suna ganin mun cika awa ɗaya ne amma yanzu za mu fara karatu ba yanzu nake ma'ana karatun da za mu yi a gaba shi ne yanzu kamar shi faɗa muke yi za mu bayani akan yaƙi da kuma kallon da musulunci yake ma yaƙi da kuma sa'insar da ake ana ganin kamar cewa addinin musulunci da yaƙi da makamiya ya saboda kallon wasu ayoyi a cikin alƙur'ani wasu musulman kuma sai su ce a a ba da makamiya ba wallahi da yaƙi kuma gashi ya yaƙi da makamin tunda an yaƙuna har ashirin da an maza Allah ya tura an yi saraya har talatin da in ka haɗa kusan yaƙuna sittin to amma shin akwai wani addini a duniya ko wata aƙida a duniya da ta taɓa rayuwa ta zama aƙida aka ta wacce ba ta ɗau makami ba in har za a ce da addini musulunci ta addanci to ya kamata kafin nan a gaya wa yahudanci da kiristanci sai mu san an yi striking balance amma in za a ce da addinin musulunci za mu zuwa mu gani a duniyance ya aka aka shigar da baptism al-marxiyya aqidar ɗan ɗan kaɗan marxism wannan ishtirakiya da ake kan communism aka shigar da ita china a ƙarƙashin jinin mutum nawa aka shigar da ita yakin duniya na ɗaya mutum miliyan nawa aka kashe bom ɗin da aka wurga daga saki mutum nawa aka kashe kuma nawa zuwa ya suka jefa shi red indian indian daji wajen tabbatar da unity na america mutum nawa aka kashe aka kakkashe su gaba ɗaya aka fitar da su ma daga tsarin rayuwar duniya mutum nawa kake a iraki domin rajin tabbatar da zaman lafiya to addinin musulunci ne kawai ba shi da hujja to yana da kyau ma mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki nawa a duniya ma gaba ɗaya su kuma tun daga yakin farko sariyatu hujjan ko gazwatu hujjan zuwa yakin tabuka na ƙarshe mutum nawa aka rasa tsakanin bangarorin biyu ma both parties din da na musulman da suka maka duality da kuma wanda aka yakin da su aka kashe su gaba ɗaya mutum nawa ne mu ɗauko su mu yi kwamfiyarin ɗinsu da abin da yake faruwa a jiyarsu mu yanzu har wani ya iya buɗe baki ya ce da musulunci kaza sannan mu ga gaba ɗaya ayoyin yaƙi a cikin alƙur'ani ka haɗa su da ayoyin zaman lafiya sai ka ga wasu wani ne suka fi yawa to ma nawa aka yi maganar yaƙi kai ka ba ɗauka saboda musulunci da tsarinsa da komai kalmar yaƙin ma is very sensitive wajen ambatan yaƙi a ce alharu a ce algazuwa a ce altahari a ce al-ma'araka a musulunci kuma kowanne yana da matsayinsa a musulunci in Allah ya kai mu karatun mu na gobe za mu fara daga nan in Allah ya sa mun kare wannan darasin to kuma za mu shiga labarin yakin badar za mu faɗe shi kwanta da farfatarsa daga ruwa ruwayoyi ingantattu insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan ta wanda muka yi kuskure Allah ya taimaka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh